fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarin harin da aka kai wa tawagar prefan bankilare kamancin mai da murtani ne ga ɗaukar alkawalin da ƙasar niger ta yi bisa ga kokowa ga murkushe ta'addanci cikin yankin iyakokin nan uku a cewar dr abdurrahman na jami'ar zandar zakushishi a cikin shirin. haɗakar ƙasa ta makiyayen nijar reshen doso na damuwa da rishin ruwan bai da na ciyawa a cikin gundumar gaya a faɗar shugaban yanayin na iya haddasa harkokin rikici a shafin rahoton musamman zamu maganta kan halin da gidan kallo na zandar ke ciki wanda ayyukan gyare-gyaren suka tsaya. Masauraro barkamu da yau Alhamis 21 ga watan Oktoba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A jiya cikin jihar Tilaberi an kaiwa tawagar shugaban gundumar bankilare hari bakin iyaka da kasar Burkina Faso. Sakamakon wanda bai tabbata ba a hukumce ya nuna cewar mutum goma sha ɗaya suka mace cikinsu sojan gard national goma da shandarma guda wani mutum ya jikata. kuma motocin sojoji biyu aka ragargaje a faɗar wakilinmu da muka tuntuɓa yau da sahe. A rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar INP wajen karfe hudu na yamma ne a jiya aka kai harin. Bisa hanyar jan gargari ta bankilari tera wasu mutane ne ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka kai harin. Bisa babura suka zo ɗauke da bindigogi da roka a cewar INP. shugaban gundumar da mai kare shi komi bai same su ba an saka bin sau dakarun sojan Nijar sun bi bayan maharan a fadar majiyar guda. 'Yan lokutan bayan nan yanayin tsaro a cikin yankin iyakoki uku sai ƙara faɗaɗa yake yi tare da canjin dubarar gungun 'yan jihadist na a nazartar wato ƙwararren masani batutuwan tsaro. Musa Hassan ya tuntubi Dr. Diko Abdurrahman malamin bincike a jami'ar yamai ta wayar tarfo ga fasarar bayanin nasa. Yawanci zaɓa abin da za a kai ma hari na faruwa bisa la'akari da ƙalubale, ƙalubale cikin yanayin da ake a yau. Gwamnati ta fito ƙarara wajen yaƙi da ta'addanci cikin yankin Sahel. Misalin Nijar a jiya fararen hula ne ake kai ma farmaki dalilin haɗa kai da shiga wajen yaƙi da kaifin kishin addini da ta'addanci. A yau gwamnati ita kaɗai ce fagen daga. Gwamnati tana gaban hare-hare. Kar ku manta cewa shugaban ƙasa ya je waga inda ya rartaba hannu tare da Burkina kan wasu yarjejeniya da za su baiwa rundunar kasashen biyu kai samame tare wannan na nufin yau ana ganin gwamnati tamkar wani abokin gaba da ya kamata a kai ma hari kawai domin a nuna kamar a yau muna adawa da ku dalilin kenan a yau ake lura da wasu hare-hare kan jama'an gwamnati da hukumomin cikin gidan Nijar. A gaida mamun ada da fasara. Ranar 20 ga watan Oktoba shekara goma kenan da jagoran ƙasar Libya Muammar Gaddafi ya mutu. kasar libya ƙasa ce inda 'yan nijar da dama ke zuwa yawon diga shekara goma bayan mutuwar kadafi yaya 'yan nijar ke rayuwa a can ga shaidar ɗaya daga cikinsu da farid burema ya tuntuɓa. Mutuwa ka tafi zuwa yanzu abin za mu ce an dan samu ce gaba ko an samu kuma baya wajen ci gaba dai sai mu ce kamar mu da muke zuwa neman kuɗi gaskiya abin da muke samu yanzu a can da ba mu samu shi kuma wajen kuma baya mu da muke zuwa yan kashin waje yanzu akwai matsala ba kamar da ba tunda yanzu yan ƙasa kowa makami gare shi kun ga daga nan sai a ce an samu cima baya kuma zamanin Gaddafi sai iko ke da bindiga a lokacin nan ma mutum ba iko bane kama da bindiga hukunta shi ake amma yanzu makami ya koma hannun kowa ma kuma dangane da kai kuɗi zuwa tura Niger da abin da muke tura jika goma Nijar ne ashirin da biyar amma yanzu ne tamanin muke turawa daga nan ma sai mace an samu kuwa baya. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu isa jihar da magaram wani rukunin sojojin Guard National mai sintiri yankin gure cikin jihar Zandar bisa hanyar gidigir zuwa shago sun caɓe ɗumbin ƙwaya a cikin motoci biyu a daren ranar 19 ga watan Oktoba mutum biyu aka damƙe a cewar shugaban gundumar prefen gure muhammad muhammadu ya ma wakilinmu abdu inga bayani Mun zo nan ne don ganin aikin da jami'an tsaro suka yi da suka tafke mutane uku da suke dauke da miyagun kwayoyi na tramadol da tabar wiwi da wayoyin salula turayya biyu da infinix da lita 600 na man fetur da tsabar kudi jika 890 bisa hanyar gidigir sago tazarar kilomita 20 yammacin gure a daren goma sha tara ga watan Oktoba 2021. Dama ce gare ni na miƙa godiya da jan namijin ƙoƙarin jami'an tsaro da suka samu sa'ar kame waɗannan mutane. Samame ne da ake yi akai-akai a yankin Gidigir zuwa taskiyar har zuwa Libya. Ina godiya da ƙarfafawa jami'an tsaro da suke ci gaba ba dare ba rana wajen fafatuka. rashin rawan baina na dabbobi ya bullo a cikin gundumar gaya jihar doso sakamakon da haɗakar ƙasa ta makiyayen nijar rashin doso ta yi kenan a yayin wani rangadi da ta gudanar makon da ya shuɗe ko kaka yanayin ya kasance fadal alu ya firanta da sale halilu shugaban makiyayen gaya inda ya ce mun siga komin da yelo mun yi musu bayani sun ce wallahi sun ji daɗi amma su a nan matsala a gare matsalan burti ruwa bai ise su ba kuma mun wuce mun tafi komin da tunuga mun ɗauki mer. can kuma mun tafi inda macayi inda suke can dai ba a yi muna ruwa ba inda za mu sauka bisa sai su sa ruwa in bisa bai samu ruwa saniya ina za ta rayu ko raganya in an yi kona uku in bata samu ruwa mutuwa za ta yi to wane ne za ya bar bisa sun kamar hamsin arba'in su mutu yana gani ruwa a can kasa to kaga akwai matsala ruwa babu mayar kofo duka su tasi su nuna musu inda za su sauka su sa su koma inda suke A batun kiwon lafiya a ƙasar Nijar a cikin watan Satumba zuwa Oktoba ne ake fuskantar ƙarfin shigar halin cutar masassarar cizon saburo, musamman ma wajen yara. A gaya ma'aikatar kula da yara a asibitin ta gaya. Gamayyar wato marasa lafiya dai suna karɓar su kowace rana. gadai bayanin da Madam Mustapha Umu Alkair ta ma wakilinmu Fadal Alu. yawanci masassaran cizon sauro da ke kasu da rashin jini ga ini muna iya sa mutum talatin talatin da shida talatin da bakwai ishirin wani. muna ɗaukar hanyoyin ɗaukar magani muna kai labo a ɗauki hanyoyin da an ɗauki jini yaro mu kai shi can labo a auna a gani gwajin jinin shi cizon sauro ya hito da sai an yi tretan shi sai a rubuta musu magani stesio da muna da maganin amma yanzu sai mu rubuta sun fesin su a wuce jini ko in babu shi wanda babu kamar bai kai a sa jini ba ana rubuta musu first zero first zero ya yi kodijin shi wanda sai an sa jini kuma ka haima a sai a gwada jini sai a ce to da gaugawa ku kawo wanda zai ba da jini kuma akwai wanda suke da wani group negative in nan shi ma yana da wuya ana iya zuwa labo a gani in akwai shi ana sarfe in mutane har wa yau dai game da batun kiwon lafiya cutar alzheimer cuta ce da ba a tantance dalilanta ba a cewar kwararren jami'in kiwon lafiya kuma shugaban cibiyar asibitin difa duk da haka akwai wasu alamomi da ke baiwa jami'an kiwon lafiya damar binciken cutar alzheimer a wa'anne nau'in mutane ke iya kamuwa da wannan cutar dr musi abdullahi ya ma wakilin mani musa bayani a kai Cutar Alzheimer ana iya cewa kashi biyar cikin ɗari na wannan hali akwai dalilai masu yawa. Daga cikinsu ana iya zana cutar sukari, cututtukan zuciya da na jijiyoyin jini da dalilai na muhalli. Dalilin wannan cuta da kowa ya san da ita shekaru ne. Da zarar mutum na samun yawan shekaru yana cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta. Wasu abubuwa na dangane da ƙwayoyin halitta sun yi sanadiyar kasancewar mata sun fi kamuwa da cutar Alzheimer fiye da maza. Kuma akwai kashi biyar na wannan hali da ke iya samun tushe daga ƙwayoyin halitta waɗanda suka kamu da wannan cuta suna iya nuna waɗansu alamu kamar raunin kwakwalwa matsalar magana rashin sanin inda suka fuskanta da lokaci misali ni ina iya bacewa kuma in tuna daga baya amma wanda ke fama da wannan cuta bai da wannan dama ta tunawa ya zama dole a cikin wannan hali a nufi likita mafi kusa ya binciki irin wannan alama domin shi ma ya tura mutumin zuwa likita ƙwararre na wannan cuta bari mu taɓo batun ilmantarwa A zayyanawar wata sabuwar hanyar gyaran fuskan tsarin bayar da ilimi a ƙasar Nijar daga bakin yanzu shiga makarantar horar da malaman ba da karatun boko da can da diplomar breve BAPC e ake shiga yanzu sai da diplomar bakaloriya. Ku saurari nazarin inspektan ba da ilimin firamare mai ritaya Maurice Baudin Joseph daga Difa. masu bpc da ke shiga makarantun horar da malamai gaskiya suna da matsaloli na yin magana ta fuskar rubutu har ma da magantawa domin tafiyar da koyarwa shine yasa a yau aka ɗauki mataki na ƙara matsayin shiga musamman ma baiwa matasa masu bakaloriya damar shiga cibiyoyin horar da malamai da farko abin kwarai ne amma a nan ko matashi mai bak da ake kira da shiga makarantar horar da malamai ko yana da matsayin karatu da ake jira na sani bisa bisa dalilan lalacewar matsayi mun sani sosai tun yau da ɗan lokaci mutane suka bar da suka bar premier da ma mutane da basu su taɓa yin terminal ba kuma suka samu bak to ko wannan mai bak cikakken mai bak ne kenan idan wannan gyaran fuskar ya tsaya kamar yadda aka fara shi masu bak za su iya zama mutane da suke ta aiki da matsayin diploma da suka samu to ina ganin gaskiya wannan abu mai kyau ne sosai Bari mu kammala da batun wasannin motsa jiki. Dangance da tsarin ranar farko ta tankaɗe da rairaye na kofin ƙwallon ƙafa na ɗiya mata Morocco 2022, giwaye mata na ƙwallon ƙafa na Cote d'Ivoire sun ragargaza bareyun Niger da maki tara da banza jiya a General Sain kunci a nan yame. Karo na biyu zai gudana ranar Litinin 25 ga watan Oktoba a ƙasar Cote d'Ivoire. yanzu kuma sai rahoton na musamman. Gidan kallo na jihar Zandar a shekara 1987 aka girka shi, ta hakan aka buɗa ɗakin shaida inda aka ajiye wasu kayayyakin albarkatun gargajiya na jihar da kuma na ƙasa. Ganin yanayin ginin ya shiga gudanar da an shiga gudanar da ayyuka a hilin da zai karɓi sabon gidan kallon. Wakilinmu Ali Keita ya firanta da daraktan gidan kallon Mamman Sani Abdu ga zubin firar tasu. Gidan kallo na jihar Zandar ya taɓarɓare a cewar Darakta Mamman Sani Abdu. An ƙudiri aniyar sabunta gidan, amma sai dai ayyukan sun tsaya. a partir du pavillon Tomoy, on a mis en valeur aussi le site. Tun daga ɗakin ziyara na shaida mun darajanta sansanin da zai karbi gidan kallo na jiha da ke tsohon hilin sukuwar dawaki. A can mun gina ɗakuna akalla guda biyar. Akwai ɗakin ajiyar kayan tarihin mulkin mallaka, ɗakin jamusawa, ɗakin hausawa, ɗakin karatu, sannan da mangaza. Ɗaki na shaida ya lalace. A wancan ɓangaren a kan sansanin makarantu sun mamaye mu, kasuwa ta mamaye mu, wani gareji ya mamaye mu, da wani wurin jibge itace da sauransu. Maimakon gidan kallon ya yi aiki ba hakan ke faruwa ba. A halin yanzu muna cikin halin rashin aiki. aikin shaida sai ta ci bayi yake tun lokacin sallar zandar sabuwa da aka soma ayyukan gyara ba a ci gaba ba ayyuka sun tsaya wannan gida sai taɓarɓarewa yake yi ba abin da muka iya abin ya yi muni me ya kamata a yi domin wannan gidan ya yi aiki yadda ake bukata muddin hukumomi na koli ba su shiga cikin lamarin ba wannan gidan kallo ba zai yi amfani ba kuma abin da takaici ayyukan gyara sun tsaya ba san abin da ke hana ruwa gudu ba an ba da kwangilar kasuwanci dan kwangilar ya zo Ina kuke ajiye kayayyaki idan har babu dakuna ajiye waɗannan kayayyaki? Fasalin yana can a hilin sukuwar dawaki kasancewar ayyukan gyara ba su yi tasiri ba mun gwammace mu bar wannan wuri sauran kayayyakin suna nan cikin mangaza muka ashe bai kamata ba liman al'adu kofa ce a buɗe misali ne na dukkan abubuwan da muke da su na gadon al'adu kayan kiɗa tufafin gargajiya zuri'ar sarakuna kayan ayyukan gona kayan yaƙi kamar masuna takuba da sauran sauransu bugu da ƙari ga kayan sake-sake da na aikin fata muna da ma waɗanda ke da rayuwa kamar kunkuru da muke nufin kula da su mun shaida wa shugaban kwamitin zandar sabuwa tare da sanar da ofishin minista majalisar shawara ta jiha ma'aikatar gwamnan jiha da ma dukkan masu yanke shawara amma ba wani martani masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkan nan abokanan aiki musamman ma mustafa Ayuba da ya daidaita seti da kuma Rahila Sumana wadda ke editan maraicin yau nina na ku dan badan da Arlit Malam Mamman gunke muku sallama yanzu kuma ga Hadiza Hassan Sidiku ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.